الحمد لله الذي فتح لعباده أبواب الطاعات وجعل شهر رمضان ميدانا للتنافس في القربات أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلقاه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقدوة الصائمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والعدم وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم ثم اعلموا أن من أعظم نعم الله على العبد أن يمد في عمره حتى يدرك شهر رمضان هذا الشهر الذي اختصه الله بفضائل عظيمة وشرفه بإنزال القرآن وجعله فرصة لتجديد الإيمان وإصلاح القلوب أيها الإخوة الأحبة في الله لقد كان السلف الصالح يعظمون رمضان تعظيما بالغا ويستعدون له قبل دخوله استعدادا عمليا وقلبيا قال معل بن الفضل رحمه الله كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ثم يدعونه ستة أشهر أن يتقبل منهم وهذا يدل على أنهم لم يكونوا يرون رمضان شهر عادة بل شهر عبادة وجد ومجاهدة أيها المسلمون أول ما نستقبل به رمضان صدق التوبة فإن الذنوب تحجب القلوب عن الله قال محمد بن واسع رحمه الله لو كان للذنوب ريح ما جلس إلي أحد انتهى كلامه رحمه الله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يقول الإمام ابن كثير رحمه الله أي توبة صادقة جازمة تمحو ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات وقال أيضا قال العلماء التوبة النصوح هو أن يطلع عن الذنب في الحاضر ويندم على ما سلف منه في الماضي ويعزم على ألا يفعل في المستقبل ثم إن كان الحق لآدمي رده إليه بطريقه انتهى كلامه رحمه الله ومما يستقبل به رمضان الدعاء بأن يبلغك الله الشهر فإذا, بل فإذا بلغت رمضان ورأيت الهلال فتقول كما قال عليه الصلاة والسلام إذا رأى الهلال اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله أخرجه أحمد وهو حسن بشواهده وحسنه الألباني في صحيح الجامع وكذلك مما يستقبل به رمضان الحمد والشكر على بلوغه لأنها نعمة قد تجددت لك فحري بك أن تشكر المنعم المتفضل ليزيدك ويحفظها لك قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد يقول الإمام القرطبي رحمه الله والآية تنص في أن الشكر سبب المزيد وقال ابن القيم رحمه الله والشكر معه المزيد أبدا فمتى لم تر, لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر وقال في موضع آخر في بيان معنى الشكر هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده ثناء واعترافا وعلى قلبه شهودا ومحبة وعلى جوارحه انقيادا وطاعة وقال الإمام السعدي رحمه الله والشكر اعتراف القلب بمنة الله تعالى وتلقيها افتقارا إليها وصرفها في طاعة الله تعالى وصونها عن صرفها في المعصية انتهى كلامه رحمه الله ومن حسن الاستقبال تصحيح النية والإخلاص فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لله قال قال سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي إنها تقلب علي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أخرجه مسلم ومما يستقبل به رمضان الفرح والابتهاج فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبشر أصحابه بمجيء شهر رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه فيقول قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه يفسح فيه أبواب الجنة ويغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم أخرجه أحمد وصححه الألباني وكذلك عقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة فمن صدق الله صدقه وأعانه على الطاعة ويسر له الخير يقول المولى جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يقول الطبري رحمه الله اتقوا الله وراقبوه بأداء فرائضه وتجنب حدوده وكونوا في الدنيا من أهل ولاية الله وطاعته تكونوا في الآخرة مع الصادقين في الجنة يعني مع من صدق الله الإيمان به فحقق قوله بفعله ولم يكن من أهل النفاق ولم يكن من أهل النفاق فيه الذين يكذب قيلهم فعلهم انتهى كلامه يقول السعدي في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم الذين أقوالهم صدق وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقا خلية من الكفل والفتور سالمة من المقاصد السيئة مشتملة على الإخلاص والنية الصالحة أيها الإخوة الأحبة في الله مما يستقبل به رمضان تفقه وتعلم أحكام رمضان فإن هذا من العلم الواجب والمؤمن يعبد الله على بصيرة وعلم فلا يعذر بجهل الفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى على العباد ومن ذلك صوم رمضان قال عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم أخرجه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني أيها الإخوة الأحبة في الله وفي مجتمعنا هنا في نيجيريا حيث يعيش المسلمون جنبا إلى جنب وتكثر التحديات الاقتصادية والاجتماعية فإن من أعظم القربات في رمضان صلة الأرحام وإغاثة الفقراء والمحتاجين وتعليم الجاهل والدعوة بالحكمة والخلق الحسن قال الحسن البصري رحمه الله أفضل الصدقة إصلاح ذات البين أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان ويوفقنا لصالح الأعمال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه متاب الحمد لله حمد الشاكرين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اتبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الأكارم اتقوا الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya buɗe wa bayinsa ƙofofi na biyayya da ɗa'a kuma ya sanya watan ramadana ya zamto fage ne na tsere wajen aikata ayyukan da suke kusantarwa zuwa ga Allah ina godiya ga Allah ina tuba zuwa gare shi ina neman gafarar Allah ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya bisa cancanta sai shi shaidar da muke neman kubuta ranar da za mu gamu da shi ina shaidawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne jagoran masu kiyaye dokokin Allah abun kwaikwayon masu azumi muna salati da sallamewa gare shi da alayen shi da sahabban shi da duk wani wanda ya bi tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku yan uwana masu daraja ina yi mana wasiya da ni da ku da mu ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala Allah yana faɗi cikin littafinsa mai tsarki ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoro kada ku kada ku yadda ku mutu face kuna kan addinin musulunci bi ma'ana ku mutu kuna musulmi wani mai hikima yake cewa lallai ta takawa da kiyaye dokokin Allah shine ɗaukaka da karanci kaunarka da soyayyarka da duniya shine kaskanci da rashi kuma duk wani bawa ya zamto mai kiyaye dokokin Allah babu tawaya gare shi babu wato taddaro gare shi matukar ya inganta tsoron Allah shi ko da kuwa tinki yake yi ko kuma wanzami ne sa'annan yan uwa masu daraja mu sani cewa yana daga cikin mafifitan ni'imomin Allah ga bawansa ya ja kwanakin shi har ya riski watan Ramadana wannan wata da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓance shi da falaloli masu girma ya daraja shi ta hanyar saukar da alƙur'ani cikinsa ya sanya wannan wata ya zamto dama ce ta sabunta imani ya inganta zukata ɗan uwana musulmi lallai magabata na ƙwarai sun kasance suna girmama watan ramadana girmamawa makura kuma suna masa shiri na musamman kafin ma ya zo shiri ta ɓangaren aiki da kuma shiri ta ɓangaren inganta zukatansu wani daga cikin magabata mu Allah dan faslo Allah ya ji kansa da rahama yake cewa magabata sun kasance na nufin sahabbai da tabi'ai sun kasance suna roƙon Allah baraka wa ta'ala tsawon watanni shida Allah ya nuna musu watan Ramadana sa'annan idan suka yi azumin suna roƙon Allah tsawon watanni shida a karɓa musu aikin Allahu akbar wannan yana nuna mana cewa ba su kasance suna ɗaukan watan Ramadana wato wata bane na al'ada suna ɗaukan shi wata ne na ibada da ƙara ƙoƙari da ƙara zage dantse domin ƙara neman kudanci zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ku yan uwana musulmi masu daraja lallai yana daga cikin farkon abin da ya kamata mu tarbi wannan wata da sauran kwanaki ne nake roƙa wa kaina da ku Allah ya ja kwanakin mu mu wannan wata muna masu imani da kuma wato koshin lafiya farkon abin da ya kamata mu tarbi wannan wata shine kyautata tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda zunubai sukan zamto shamaki tsakaninka da mahaliccinka muhammadu dan wasi'u wani ma mai tsoron Allah cikin magabata wala nuzaki ala Allah ahada yake cewa da ashe zunubai suna da wari ko ana jin su ana shinshinar su da hanci yake wallahi da ba wanda zai zo ya zauna kusa da ni me yake nuna maka wannan yana nuna maka cewa kullun yana tsoron Allah cewa shine zunubi ne kada ka yaudari kanka ana magana ka ce a alhamdulillah mu ahali ne ai alhamdulillah ta dawa innan ana yi an tambaye ka ga abin da mu ai ta dawa innan dai alhamdulillah ana yi a'a ba haka ake tafiya wajen Allah ba ana yi ana ma tsoron shin Allah ya karba saboda ba yawan ba ba aikin ba Allah ya karba aikin Allah ya karba mana ayyukanmu so lura da dukkanmu masu zunubi ne yan uwa Allah ya kira mu gabaki daya yace ya ku waɗanda suka yi imani tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gaskiya tuba na gaskiya Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama yake cewa tuba da ake nufi a nan tuba ta gaskiya wacce take yanke shakku wacce take wato kankare abin da ya gabace ta na kurakure da laifuka kuma take tattaro shi wanda ya zunubin da ta al'amuransa sun wale sun balbalce in ya tuba sai ta tattaro masa ayyukansa ta dawo da shi waje ɗaya ta hana shi kuma aikata abubuwa na karanta na kaskanci waɗanda ba su dace ba har ma yake sake cewa malamai sun ce tuba ta gaskiya shi ne mutum ya bar saba wa Allah ya bar wannan zunubin da yake a lokacin kuma ya nadama game da abin da ya shuɗe a baya kuma ya ɗau niyya mai ƙarfi ya yi azama cewa ba zai sake komawa nan gaba ba sannan idan kuma zunubin yara ta yi da haƙƙin wani ɗan adam ne ya yi ƙoƙari ya maida mishi wannan haƙƙin nasa ta hanyar da ta dace sau da aka mu zamto masu tuba kafin wato shigan watan ramadana ta yi laifi ne na cutar da wane na sani nemi ya yafe min na karɓi dukiyar wane aro shekara ɗaya shekaru biyu ko magana ba na masa bai ce ya yafe min ba kuma ni ban je na masa magana ba to dama ce ka je ka same shi ka nemi yafiye shi in ba ka da shi in ma kana da shi ba za ka iya biya lokaci ɗaya ba ku yi yarjejeniya ka fara biya a hankali sai Allah ya taimake ka ka ci dukiyar marayu ne ko kuɗin gado na 'yan uwanka ƙanana tun suna ƙanana ka cinye kuma ba kuɗin yanzu shekaru ashirin mahaifinku ya rasu koma haushe da yake cewa wa wada ba gajiyawa ba ne koma wajen su ka nemi siyafe maka saboda a nan ne ake nema idan baka nemi siyafe a nan ba aka je yau matanadi ba maganar kuma yafiya za ka biya su ne saboda a lokacin kowa neman abin da zai ƙara guzurin shi na shiga aljanna yake yi da ayyuka abokinka ya baka bashi ko ka ya kare ya baka kuɗi makudai miliyan biyar miliyan goma saboda yarda da kai bai ce a rubuta ba bai ce ka kawo shaida ba ba kowa tsakaninku yanzu ka wato ka kekashe gidanka ka rufe ido ka nuna baya bin ka bashi to dama sai da yanzu zaka koma gare shi ka nemi yafiyar shi ka nemi wato gafara wajen Allah ku sanya tsari in ma za ka biya shi ko kuma zai yafe maka ne ka dai da shi An uwa masu daraja yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu tarbota ramadana da shi shine ni addu'a Allah ya nuna mana wannan wata ya Allah ka nuna mana wannan wata idan Allah ya kaddara muka da ciki watan nan sai mu abinda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi idan wata ya tsaya sai wannan addu'ar ya Allah ka tsayar mana da wannan wata biliyuni albarka Allah ka tsayar mana da wannan wata da albarka da imani da aminci da musulunci ubangiji na da ubangijinka ne Allah wannan addu'ar tana da matukar muhimmanci mu yawaita ko mu rika yin ta lokacin da aka ga wata sannan cikin abubuwan da ya kamata mu tarbi watan Ramadan godewa Allah idan ya sa muka riski watan saboda ni'ima ce ta Allah ta sake sabuntuwa gare mu Allah kuma ya faɗa cikin Alƙur'ani wato wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum kuma ku tuna lokacin da ubangijinku ya sanar da ku lalle idan kuka gode tabbas zan ƙara muku idan kuwa kuka butulce to lallai azaba ta tabbas mai tsanani ce ji Allah tabaraka wa ta'ala al-imam yake cewa wannan ayar tana bayani tsara cewa lallai goge wa Allah sababi ne na samun ƙari ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yake cewa cikin madarijus salikin yake gode wa Allah a tattare da shi akwai ƙari duk lokacin da ka ga. al'amarinka yana ta ja baya ba ka samun ƙari to ka rungumi gode wa Allah ko jarinka ne kaga yana ta taɓarɓarewa ko ma ka gode wa Allah idan kana ci baya ne a lamarin rayuwarka ko ma ka ƙara gode wa Allah hanyoyi ne da ake samun ƙari daga wajen Allah subhanahu wataala wani zai iya tambaya to me ake riji da gode wa Allah nan shin harshe ne kawai shin maganar na ce na gode wa Allah ne ibn al-qayyim yake cewa shine wato bayyanar tasirin ni'imar Allah akan harshen bawansa ta wace hanya ya yaba Allah sa'annan ya tabbatar cewa yana cikin ni'ima da yawa yanzu muna mantawa da wannan wani zai gode amma sai ya rika kaman baya cikin ni'ima Ɗan uwa muna cikin ni'imomin Allah za mu ci za mu sha za mu sanya tufafi idan ka nutsu wani bayi da wannan sarari wani bayi da wannan damar kai za ka ci sau uku ko da ba ka da dukiya mai yawa amma kuma kana cikin ni'imar Allah to wani za ka ji ya gode da harshe amma yana jin cewa baya cikin ni'ima to ana so kai itirafi ina cikin ni'ima na gode ma Allah wani sai ga ya tara dukiyar amma sai shi kasuwa na fatuna cikin ni'ima ya ga ba ku labarin wani yana da biliyan arba'in a kan wannan mimbarin shekaru goma sha Ina jin lokacin mulkin ubasanji wannan ba labari ke ban ba wanda ko in ce isnadin wanda ya bani labarin ya rasu da shi ake zaune wannan bawan Allah yana da kuɗi ya kai biliyan arba'in shekaru goma sha amma da aka kawo masu kuɗin duniya ana hira tsakaninsu sai shi ne biliyan arba'in da nake ta kai wasu Allah ya musu arziki ba don kaga wannan ba arziki Allah ya bashi ba dukiya ke kawai gadi kawai yake yi amma mai arziki baya faɗin wannan maganar wani yana nan bai da abin da zai ci kai kuma gashi nan ka ajiye dukiya nan tana banki tana hunhuna amma kana cewa wasu Allah ya masa arziki kamar kai Allah bai maka ba ke saboda ka gode wa Allah ka yi furici kuma ka ji cewa in ka itirafi ina cikin ni'imar wa ala qalbihi shuhudan wa mahabba sa'annan zuciyarka ta ɗauka ta ritsa hararo cewa kana cikin ni'imar kuma ka ƙaunaci Allah tabaraka wa ta'ala wa ala jawarihin sa'annan gaban kama su karɓi wannan su risina su kuma su yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da al-imam as shi ma ya faɗi magana ne kama da wannan yace i'tiraful qalbi bi ta'ala itirafi yardar zuciya da baiwar Allah ta'ala sa'annan da karɓar wannan ni'imar ka ji cewa kai mabukaci ne sa'annan ka kare wannan ni'imar da Allah ya yi maka wajen yi wa Allah ɗa'a kada ka yi amfani da ni'imar wajen saɓa wa Allah ‘yan uwa yana daga cikin abin da za mu tarbi watan ramadana da shi shi ne tsarkake niyya wani daga cikin magabata sufiyan astauri yake cewa bai taɓa magance wani abu da yake wahalar da shi bai zanto mafi tsanani gare shi kamar yadda ya magance niyyar shi saboda tana cancanja mishi to mu ma ba ma nutsuwa ne tana canja mana yanzu yanzu lamarin duniya ana zaune wani abu zai gindaya sai ya taɓa zuciya kai canza maka niyya kaga mu ne ya kamata mu sake sabunta niyyar mu saboda ko ramadanin da kyakkyawan niyya za a karba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya azumci watan ramadan yana mai imani da neman ladan Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi gafarta masa da ya gabata cikin zunubansa cikin abubuwan da ake tarban watan ramadan nuna farin ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa sahabban shi albishir da zuwan watan ramadana ya bayyana musu cewa wata ne da aka fallanta musu azumtar shi ana wato kulle kofofin ana bude kofofin aljanna ana garkame kofofin jahannama kuma ana dabaibaye ana daure shedanu cikin wannan wata akwai daren da khairun min alfi sha ko daren lailatul qadr duk wanda aka haramta shi bai samu daraja da ake samu a ramadana ba wanda hakika an haramta mai alheri mai girma Allah kakka sa mu shi sannan mu kudurta cewa mu kyautata zama cewa za mu amfana da lokutan ramadan Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kuma ku zama tare da masu gaskiya bi mutum ya zamto mai gaskiya kalimamu tsabari yake cewa ku kiyaye dokokin Allah ku kula da Allah cikin aiwatar da abin da ya fallanta muku da nisantar iyakokinsa ku kasance cikin duniya cike wato tare da ma'abota ko min ahli wilayatillah waɗanda suke cikin wato jibintar Allah ta'ala da ɗa'ar Allah a ranar gobe kiyama za ku kasance tare da masu gaskiya a aljanna yana nufin duk wanda ya gaskata imaninsa a Allah kuma ya tabbatar da zancen shi da aikinsa ba zancen kawai ba ya yi zance kuma ga aiki ya nuna ya kasance cikin ma'abota wato munafurci wanda aikinsu yana karyata maganarsu da suke yi uwa cikin manya-manyan abin da za tarbiwatar ramadan girmama alkur'ani wani yanzu tun wancan ramadan babu ruwan shi da alkur'ani yanzu ina so yan uwa dukkan ku kowa ya tambayi kanshi daga wancan ramadanan zuwa wannan me ka karanta na alkur'ani shin kana da wani wuri na alkur'ani kullum sai kai ya kai likita ya ku yan kasuwa ya ku malaman makarantu ya yan uwana maza da mata kowa ya tambayi kanshi shin ina da wani wuridi na alkur'ani kullum ko daga alamtara kaifa zuwa na ina karantawa ko kullum ina karanta ko da surori guda biyu ne da na iya shin kana yi ko ba ka yi idan kana yi ka sake dagewa idan ba ka yi ka koma yi waiwaye a dan tafiya wani zai zauna a shagon shi ba magana karatun alkurani zai ta kirga kudade miliyoyi dubbin nai kirga kawai ake ta yi ga kuma abin da ya kamata ya amfana da shi ko minti biyar ne ko minti goma ne wanda shi ne asalin abin da zai amfane shi a ranar gobe kiyama wannan da ya tambaya ce da bana son kowa ya bada da amsa yanzu amma mutum ya je tsakanin shi da mahalicin shi ya tambayi kan shi domin ya gyara kafin ramadana ma ya tsaya Allah ya sa mu dace yan uwa cikin abubuwan da ya kamata mu tarbi watan ramadana da shi shine koyan hukuncin-hukuncin wata don abin da yake wajibi to wajibi ne sai ka nemi iliminsa yanzu ya kamata wanda ya balaga in akwai 'ya'yanka da yanzu suka balaga ko yanzu sai yanzu suka balaga za su fara azumi ko kada kai sake ka nuna musu karanci wannan ilimin ko ka hada su da malamin da zai karantar da su yawa mu ba ma lura da wannan ba ma sanin ma 'ya'yanmu yaushe za su balaga maza da matansu wanda abu ne da ya kamata ka lura ɗanka a wace marhala yake tana iya wannan shekara yanzu ya zama baligi menene ya waje ba kan shi watan ramadana to a karantar da shi menene ya kamata ya yi zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim ibn majah ya fitar Eh, duk akwai sabanin malamai wajen hadisin amma wasu sun inganta hadisin ko suna da yawa Imam Al-Albani ma ya inganta hadisin neman ilimi farilla ne akan kowanne musulmi ana nufin ilimin da zanto wajibi ne a kanka yanzu wanda Ramadana ya zo ya balaga ya wajaba akan shi ne ilimin abin nan yau ka karɓi dukiya za ka fara kasuwanci wajibi ne ka karanci hukuncen-hukuncen kasuwanci yau za ka shiga harkar kripto ai maganar wajibi ne ka nemi ilimin yaya abin yake ba sai ka yi linkaya ba an yi nisa sai ka zo ka ce gashi na tara kuɗi wannan shine ilmul hal ɗin da imamu zarnuji yake magana ko malamai suke ta ilmul hal ilmul hal ɗin da ya wajaba a kanka a lokacin tilas ka yi shi za ka tafi aikin haji shekarar nan kariya wajibi ne ka je ka nemi ilimin aikin hajji. zakka ta waje ba kan ka ramadanan nan zaka fitar kana shirye shirye wajibi ka san yaya hukunce hukuncen zakka yaya zaka fitar ka san hukuncin ta Allah wa ta'ala ya sa mu dace ƴan uwa da ƙarshe mun san cewa a Najeriya muna rayuwa tsakaninmu ga baki ɗaya mun san kawunanmu mun san yanayin da muke ciki a wannan ƙasa ga ƙalubale na tattalin arziki ƙalubale na zamantakewa to cikin abubuwan da ya kamata mu sa a zuciyarmu za mu yi a watan ramadan sadar da zumunci kun samu saɓani da yini kada ka ce ni babu ruwana da su wani yana mun gani gani yana ciyar da ni ne ni ba ni ba shi ko an zo rabon gado an samu matsala ai mu ba mu ba ɗakin su wani wallahi tallahi wannan ba zai kai mu ba eh a ɓata maka rai da zafi amma idan ka tuna da lahira ita ce tafi sai ka kau da kai wani lokaci ma kai za ka zanto babba a gida wani abin idan ka yi shi yanzu yanzu ka tarwatsa family amma ko da za a zaje ka ko da za a cutar da kai ka kau da kai saboda wannan maslahar ta gidan saboda maslahar ta gidan sadar da zumunci inganta tattaro ‘yan uwanka wuri ɗaya kai ba gidan da ba a samun saɓani Allah ya halice mu haka wane yana da zafi wane yana da sanyi wane tsakatsaki ne to sai a lura wane yana da zafi abubuwan da yake sa shi zafi ne, ƙoƙari mu kauce musu wane yana da sanyi da yawa kada mu bari a rika cutar da shi saboda yana da sanyi na tsaki, kuma a lura abin da za a yi masa sai ka haɗa kai wannan sadar da zumunci yana cikin abin da ya kamata mu lura da shi a watan ramadana da yake tafe kama sauran wa'annan kwanaki namu abu na gaba taimaka wa mabukata da gajiyayyu mu sa wannan a lissafinmu sannan karantar da jahilai tana yawan faɗin cewa wata kalma tana yawa kuskure nake yi amma kuma ku saurare ta kun dai ne ku karba ku yi nazari ina cewa yawanci yanzu ana gani kamar ilimin yayi yawa amma kuma fa jahilai karuwa suke ku lura da wannan abin Idan na lura na yi nazari ana ilimi yana yawa ana cewa ilimi facebook menene ko me zaka danna har ma ga za a tambayi malam google ga ma malam eh, chat gbt wani ma zai tambaye shi amma kuma idan ka tare mutane lamarin addininsu sai ka ga sifir galibi ake abin yana faɗi amma kuma jahilci ƙaruwa yake cikin mutane to yana da kyau mu sake nazari da dabaru na karantar da mutane musamman a watan ramadan da kuma kiran mutane zuwa ga addinin Allah da gyara halayensu da hikima da kyawawan halaye ba da zagi ba ba da cin mutuncin mutane ba ba da tozarta mutane ba wannan duk kalubale ne da ya kamata mu ɗauke shi a watan ramadan ɗan uwa watan ramadana dama ce ta gyara halaye musamman tuba zan sake kwankwasa a wannan zan sake kwankwasar kaina da 'yan uwana mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala mutuwa nan take zuwa tana iya yiwa ni ne yau tana iya yiwa kai ne gobe tana iya yiwa su ne da yamma kaga kenan mu tuba zuwa ga Allah a koda yaushe Allah zai taimake mu kuma mun ga sharɗan tuba da muka ambata mu sake maimaita abin da mai ahaliri yake faɗa mu rika tunawa tuba kuma wa shiru tawbati الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنبه فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها أي من يوم ما يتونن ودم أهله توم يويتا توبا دواغا ألا كما كومنا تشليكم ما أجي ka ɗebo kuɗin haram ka karɓi riba gashi kuma yanzu ga kuɗin riban ya zo ko za a to ka tunawa an yatruka al-ma'siyata fi kar ka karbo wannan ribar ka bashi miliyan 1 ya dawo maka da miliyan 150 gashi nan zai mika maka sai ka ji wa'azi ka tuba an yatruka masiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha mai mai da 50 din shi karba asalin dukiyarka sai Allah ya sa maka albarka wani za ga ya ɗau wani abin zai saba sai ta las las las las kenan a'a sabai da aka ce an haramta giya wani ya kurba ya zubar wani ya ɗauka akushi ya zubar ya kwararar wani yana kwangira aka kwararar da shi a madina suka ce in intahaina intahaina mun daina mun daina mun daina ajabu ijabata rajulin wahid duk sun amsa suka haɗa bakinsu suka ce mun dena mun dena kuma suka dena zuciyar ta karba ina roƙon Allah da sunayen shi kyawawa da sirkofin shi madaukaka Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya gafarta mana zunubanmu ya Allah ka kunya mu cikin waɗanda za su riski watan Ramadana muna masu imani da ƙoshin lafiya ka ba mu ikon kuma amfana da lokutan mu. ya Allah ka ƙara zaunar da Najeriya lafiya ka shirya mana shugabanninmu ka tsora mana su kan hanya madaidaiciya duk abin da za su yi da zai amfane mu Allah ya ba su ikon aikatawa duk abin da zai cutar da mu a addininmu da duniyanmu suna da niyyayi ya Allah ka kame hannayensu ya Allah kada ka ba su ikon aikatawa waɗanda aka sanya muke ganin za su zalunce mu musamman shugaban da aka ba INEC ya Allah tabaraka wa ta'ala mun kawo ƙara gare ka farko sa'annan su ma ya Allah ka tilasta musu su wance kali da wannan bawa ya Allah a zahiri ba zai yi wa al'umman musulmi adalci ba tarihin shi ya nuna haka har abokan zaman shi sun nuna lakcarori har zakewa yake yi akan ma wasu wanda su ba musulmai bane kai wasu wanda ba musulman ba ma suna cewa yana ƙetare iyaka wajen gaba da musulmai da musulunci tarihin shi kenan ya Allah ka sa a canza shi ya Allah ka kawar da shi ya Allah ka tabbatar mana da alkhairi a wannan ƙasa ka ƙara zaunar da jihar Filato lafiya biranenmu da ƙauyukanmu eh, wato ‘yan kasuwanmu da jari ya karya Allah ka maida musu da sabon arziki waɗanda suke da shi ya Allah ka rika musu ka ba su ikon cin halal jami'an tsaronmu ya Allah ka tsara musu juriya da haƙuri ya Allah ka tsara musu juriya da haƙuri ɗalibai an uwana da malamanmu ya Allah ka hoƙe mana ilimi ne albarka da mu da 'ya'yanmu da iyalanmu da al'ummanmu gabaki ɗaya ya Allah ka taimake mu da taimakonka ka rufa mana asiri da rufin asirinka ka azurta mu da arzikinka ka azurta mu ta hanyar da ba ma tsammani ya Allah ka tsarkake mana zukatanmu ya Allah mu mabukata ne al'a wajenka ake nema gashi mun miko kokon baranmu ya Allah ka hore mana abubuwan da muka nema يا الله كشوتت رايوم دنيا جلاهرة يا الله كشوتت رايوم دنيا جلاهرة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم تولى أمرنا اللهم تولى أمرنا اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين وفي غزة الأبية اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين المحتلين اللهم إن اليهود قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان اللهم خذهم من حيث لا يشعرون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إن قوى الشر قد طغوا وبغوا على إخواننا في فلسطين اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج إخواننا من بينهم سالمين غانمين ومكنهم في الأرض بعدما كانوا مستضعفين اللهم يا قاصم الجبابرة ويا كافر الأكافرة اهزمهم وانصر إخواننا عليهم اللهم اجمع كلمة إخواننا في سوريا على الكتاب والسنة اللهم اجمع كلمة إخواننا في سوريا على الكتاب والسنة اللهم ارفع البلاء والضر عن إخواننا في السودان اللهم فرج هم إخواننا في أركان وفي بورما